Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 4 ga watan Yuni 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Daraktan Hukumar Lafiya ta Duniya a Afirka, Dr. Matsidi Somoyeti, ta faɗa a wani taron manema labarai da aka yi ta yanar gizo a jiya Alhamis cewa tabbas akwai barazanar barkewa annobar COVID-19 zagaye na uku a Afirka kuma barazanar na ƙaruwa. Gwamnatin shugaba Biden ta ɗorawa wasu ƙungiyoyin jan kai da nauyin ba da shawarwari a kan baƙin da ya kamata a bar su su zauna a Amurka a maimakon a tasa ƙeyarsu su bar ƙasar cikin sauri bisa ga wani umarnin gwamnatin tarayya. Ana sa ran manyan ƙasashen duniya bakwai za su cimma yarjejeniya nan ba da daɗewa ba. akan mafi karancin haraji da ake sanyawa a kamfanoni a cewar ministocin kuɗi daga faransa jamus italiya da spain a yau juma'a kanin labaran kenan a cikin rahotanninmu kuma za a ji cewa an sake samun wani mummunan hadarin kwale-kwale jiya a sokoto har mutane akalla sha uku sun mutu su goma sha takwas suka shiga jirgi sotun goma sha uku na da mata aure guda takwas yara kanani kuma guda biyar za a ji yadda kwararru da sauran jama'a musamman a jamhuriyar Nijar ke ganin irin matakan da kasar Faransa ke dauka a Mali. Ko kaɗan shi ba cikin interest in ta bane ko na Malin ko na sauran ƙasashe a ce an janye kwata-kwata babu wata alaka. Saboda ba za su maimaita irin shirman da suka yi ba a Siriya za a ji cewa ana ci gaba da kiraye-kirayen a taimaka waɗanda rigingimun boko haram ya shafa a borno kamar yadda wata ƙungiya ta yi Kamar kowace ranar Juma'a muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Daraktan Hukumar Lafiya ta Duniya a Afirka, Dr. Matsidi Sumayeti, ta faɗa a wani taron manema labarai da aka yi ta yanar gizo a jiya Alhamis cewa Tabbas akwai barazanar barkewa annobar COVID-19 zagaye na uku a Afirka kuma barazanar na karuwa. Moyeti ta ce yayin da kasashe da yawa a wajen Afirka yanzu sun yi wa 'yan kasarsu da ke tattare da hadarin kamuwa da cutar rigakafin kuma suna ma tunanin yi wa yara ƙanana rigakafin ƙasashen afirka ba su iya samun rigakafin kaso na biyu ba ga waɗanda suke tattare da haɗarin cutar moyeti ta kuma yi kira ga ƙasashen da suka samu nasarar yi wa 'yan ƙasarsu da yawa rigakafin da su ba da gudunmuwar rigakafin don taimakawa ƙasashen na afirka kauce faɗawa mawuyacin yanayin lafiya jaridar new york times ta ba da rahoton cewa baƙi a ƙasar italiya ba sa samun rigakafin na covid-19 Duk da cewa gwamnatin kasar ta ce kowa na da damar samun rigakafin komai matsayinsa a kasar. Jaridar ta kuma bayyana cewa ana buƙatar lambar zama kasar da ake kira Social Security kafin a yi wa mutum rijistar yin rigakafin. Amma yankunan Italiya uku cikin 20 ne kaɗai suka amince da lambobin wucin gadin da aka ba dubban baki. Gwamnatin shugaba Biden ta ɗorawa wasu ƙungiyoyin jan kai da nauyin ba da shawarwari a kan baƙin da ya kamata a bar su su zauna a Amurka. maimakon a tisa ƙiyarsu su bar ƙasar cikin sauri bisa ga umarnin gwamnatin tarayya mai nasaba da lokacin annoba da ya hana mutane da yawa neman mafaka. Ƙungiyoyin za su gano waɗanda ke tattare da haɗari a Mexico, amma ba a bayyana tsarin da za su bi ba. Wannan na zuwa ne yayin da mutane da yawa ke tsallako iyakar kudancin Amurka yayin da kuma gwamnatin kasar ke fuskantar karin matsin lamba akan ta ɗage umarnin akan harkokin lafiya da tsohon shugaba donald trump ya bada wanda kuma shugaba biden ya ci gaba da aiki da shi a lokacin annobar coronavirus ya zuwa yanzu jimlar masu neman mafaka 800 aka bari su shigo kasar tun daga ranar uku ga watan mayu kuma mambobin tawagar kungiyoyin agajin sun ce yanzu haka akwai mabukata da yawa da ba za su iya biyan bukatunsu ba. ana sa ran manyan kasashen duniya bakwai za su cimma yarjejeniya nan ba da dadewa ba akan mafi karancin haraji da ake sanyawa kamfanoni a cewar ministocin kuɗi daga faransa jamus italiya da spain a yau juma'a gabanin wani taron shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki da za a yi Muna da damar mu ja hankalin kamfanonin kasashe da yawa su zuba jari a cewar Bruno Lemaire na Faransa da Olaf Scholz na Jamus da Daniel Franco na Italiya da kuma Nadia Calvino ta ƙasar Faransa a jaridar The Guardian. Ministan kudin Birtaniya Rishi Sunak ya fara wata ganawar kwanaki biyu yau Juma'a da takwarorin aikinsa daga canada Faransa, Jamus, Italiya, Japan da kuma Amurka kafin taron kolin shugabannin manyan kasashen da za a yi mako mai zuwa cikinsa har da shugaba joe biden taron dai zai mai da hankali ne akan shirin sanya haraji mafi karanci akan kamfanoni yayin da manyan kasashen duniyar ke neman jan hankalin kasashe da yawa su zuba jari An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai yi kai mu Najeriya inda bayan mummunan hatsarin ƙaramin jirgin ruwa da ya yi sanadin mutuwar mutane da dama kwanan nan. Jiya an sake samun wani haɗarin kwale-kwale a Sokoto wanda ya yi sanadin mutuwar mutane aƙalla sha uku. Daga Sokoto ga Muhammad Nasir da cikakken rahoto. Haɗarin kwale-kwale yana ci gaba da ɗaukar rayukan 'yan Najeriya abinda ke ci gaba da haifar da damuwa ga jama'a. An samu haɗarin kwale-kwale a garin Genga a karamar hukumar mulkin Shagari a jihar Sokoto wanda ya hallaka mutane goma sha uku. Malam Ibrahim Genga mazaunin garin ne ya bayyana yadda lamarin ya faru. Daga nan Genga wani alhaji Abubakar Adda mata can tana can ɗoruwa. Ta yi haihuwa farko ga al'ada kasan ana zuwa gida wurin harkar buki. to shine suka tashi daga genga an zana suna lata on da ba sai suka je wuraren tahe biyu suka kama hanya suka ce can za su je wurin ruwa su tsallaka ruwa hai su je garin wurin aski irin askin nan da ake yi na al'ada tamu su goma sha takwas suka shiga jirgi su tsallaka do ana taya da su cikin ruwa an kai can bakin ganga inda za a nan sai jirgin kawai juya kawai sai kife da su kuma majority mutanen family din gidan ne family din gidan da an kai watch duka dai mutanen da na rasu mutum goma sha uku na rasu mata aure guda takwas yara ƙanani kuma guda biyar. Malam Abubakar yana cikin zuriyar da suka rasa yan uwa a cikin wannan ibtila'in. To wallahi sai dai hankuri gaskiya. Ne daga ganin nan matata tana ciki, kauna ta guda biyu suna ciki da yayan. sannan kuma ta kane na suna cikin eh, daga family na mu ne kawai nan mutum goma sha ko da zama daga family na mu kuma ba zan zama ce Allah dai mu shi ma Allah makaddari ne Allah ya ko na kuma mun sa annabi na karba tuni dai aka yi jana'izar mutanen goma sha uku kuma jama'a na ci gaba da ta'aziyya ga iyalan gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shi ma ya yi ta'aziyya ga iyalan mun san cewa abu ne wanda ke da wahala a hana mutane irin wannan to abin da gwamnati ta ce dole ne. inganta wannan safara din hmm. ah, ta hanyar samo ingantattun ah, jiragen ruwa da kuma waɗannan life jackets din za su taimaka ko da aka yi musan yau ga Allah daga Allah ke zuwa Allah ya sanya Allah ya bada hakuri kuma Allah ya ƙara kare mu shi ma tsohon gwamnan jihar sokoto kuma shugaban kwamitin tsaro a majalisar dattawa sanata aliyu magatakardawa mako na cikin ɗaruruwan jama'a da suka yi ta'aziyya ga iyalan bisa lura da yadda hadarin kwale-kwale ke lakumi rayukan jama'a masana sun jima suna bayar da shawarwari ga gwamnatoci akan yadda za a iya shawo kan wannan matsalar farfesa bello daudon bada ya bayar da shawara kamar haka jirage shi kasance akwai jirage waɗanda hukuma ta yi tanadi da za su iya tsallakar da mutane dole hukuma ta tabbatar da lafiyarsu a tabbatar da cewa ba a yi musu loji fiye da abin da suke iyawa ba sannan kuma a tabbatar da lafiyar cikin ruwan ita kanta wata irin waɗannan abubuwa sakacin hakikani yana yawa tamkar rayuwar mutane ba ta da wani muhimmanci mafi yawa abin da ke faruwa jirage ana musu loji fiye da abin da suke iyawa kuma sun tsuwa. kuma babu masu sa idanu ta hanyar hukuma wanda ya ba daidai ba a hukunta shi babu ko kuma jirgin da bai cancanta ba a jaye shi duk irin wannan babu shi in ba haka an kai ba mun ci gaba da samu waɗanga abubuwa kenan. Wataƙila idan aka mayar da hankali ga waɗannan shawarwarin a samu sauƙin irin waɗannan matsalolin muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya. gaida Muhammad, kada dai a shagala ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da ci gaban labaran duniya. Ga dukkan alamu a shirye 'yan Taliban suke su samu duk wani abu da ba su iya samu ba ta hanyar shawarwari karfi da yaji da zarar dakaran haɗakar da Amurka ke jagoranta suka gama barin Afghanistan a cewar wani sabon rahoto bisa ga bayanan sirri daga ƙasashe mambobin Majalisar Ɗinkin Duniya. rahoton wanda tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke sa ido a kan batun takunkumi a afghanistan ta fidda a jiya alhamis ya yi gargaɗin cewa yayin da kusan 'yan taliban ɗin ke kiyaye sharaɗan yarjejeniyar ƙarshe da suka cimma a shekarar da ta gabata da amurka sun ƙara ƙarfafa ikonsu inda kai tsaye suke iko da fiye da rabin gundumomin mulkin ƙasar yayin da kuma suke iko da kusan kashi saba'in cikin ɗari na yankuna a wajen birane hukumomin leƙen asirin ƙasashen na majalisar ɗinkin duniya sun yi gargaɗin cewa ta yiwu wannan shine mafarin wani abu bayanan sirri sun nuna cewa kwamandojin 'yan taliban sun kuma tattara dakarunsu a kewayen muhimman birane da garuruwa suna shirin kai farmaki a zaman wani bangaren dabarar sai ta makomar ayyukan sojoji idan sauran dakarun ƙetare da ke barin ƙasar ba za su iya mai da martani ba wasu shugabannin gargajiya a namibia sun faɗa a jiya alhamis cewa sun amince da tayin biyan diya da kasar jamus ta yi masu da kuma amincewar da jamus ɗin ta yi da kisan dabban jama'arsu a lokacin mulkin mallaka a farkon karni na ashirin a matsayin kisan ƙare dangi A makon da ya gabata ne Jamus ta yi alkawarin ba kasar euro biliyan 1.1 a cikin shekaru talatin don ayyukan da za su taimakawa al'ummar da suka fito daga kabilan da aka kashe tsakanin shekarun 1904 da 1908 a lokacin da Jamus ta yi mulkin mallaka a kasar da ke Afirka. Jamus ta nemi gafarar waɗanda bala'in ya shafa a wata sanarwa da ministan harkokin wajen ƙasar, High Maas ya yi. A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan za mu tafi jamhuriyar Nijar inda ganin irin matakan da kasar Faransa ke daukarwa a kasar Mali mai fama da rigingimun siyasa da kuma matsalar tsaro. kwararru da sauran jama'a suka shiga tsokaci suna bar ma gare ka. kwam-gaba kwam bayan da aka fara fuskanta game da batun shirya zaben da zai mayar da kasar mali akan turbar demokradiyya ya sa hukumomin faransa daukan matakin dakatar da hulɗar ayyukan soja da gwamnatin kanal asimi goita wanda a cikin watanni tara ya yi juyin mulki sau biyu to kowace irin fasara za a yi wa wannan mataki Abdraman Alkasim na mai sharhi a kan sha'anin tsaro. Ko kaɗan horon shi ba cikin interest in ta bane ko na malin ko na sauran kasashe a ce an janye kwata-kwata babu wata alaka. Saboda ba za su maimaita irin shirman da suka yi ba a Siriya suka janye alaka jakadanci suka janye ta soji ya kai inda yanzu ta hanyar kamfanoni ne masu zaman kansu kasashen turai suke tuntuɓa suna samun wasu access cikin ƙasar Siriya. ko kuma shiga wadda suke wadda ba a hukumance ba ta wani hanya da yake bayyana ra'ayinsa game da wannan al'amari tsohon ministan tsaron kasar nijar kallamu tare ya bayyana gamsuwa da matsayin na gwamnatin emmanuel macron duka matakan da za a iya dauka don a sare ma masu kokarin yin kudata gwiwai mataki ne wanda ya kamata a ce an yi alfahari da shi kuma wanda ya ɗauke shi an yaba mai don da zamaninmu na yanzu zamani ne wanda ka ɗauki ƙudurin shan hudar demokarasiya iko ta hanyar ƙarfi ba zamanin shi ne ba ina kawo 'yan kasata su kashe kansu don su kare ku kun zo kun kawo wannan cikas kun sa a cikin ƙasar ku dole ni in tsaye da nau 'yan ƙasata kasu mutukan mutanen da su da kansu ba su ba da gaba ga aikin ba kenan wannan kudi da faransa dauka sai in ce bai da mamaki tunda kamar ta bi sahun kasashen afirka ne wanda ba su ba da goyon baya ga wannan kudi ba ko da yake su kokarin su bai kai wannan matsayin ba to sai dai waɗanda abin ke shafa kai tsaye na cewa Allah ya raka taki gona mai ga isufi alasan na daga cikin dubban 'yan mali mazauna nishar le peuple malien ne veut même pas la présence eh, eh, eh, française sur euh, le territoire malien. Ya ce mu al'ummar Mali can dama ba ma bukatar sojan Faransa a kasar mu domin ba mu ga amfanin su ba. Shekaru takwas bayan jibge dakarunta a Mali da yankin Sahel ayyukan ta'addanci na ƙara samun gindin zama inda a yau abin ya yadu zuwa ƙasashen Cote d'Ivoire da Guinea. To kowane irin tasiri matakin zai yi a kan batun tsaro a yankin Sahel? Mustapha Abdullahi wani masanin sha'anin tsaro ne da ke zaune a Mali. Abin eh, yana ya dan shahi eh, ƙasar Mali kadai don horo ne da wasu taimako da take ba ƙasar Mali din cikin fannin abin da ya shahi tsaro amma abin da ya shahi yaƙi da ta'addanci ya kuma horon shi za ta ci gaba da yi barazana ne take ta matsama matsama ƙasar mali ɗin ta dawo ga mulki na demokrasiya. Dama da tun a ƙarshen makon jiya kungiyar sai da yawo da kungiyar AU suka ba da sanarwar dakatar da ƙasar Mali daga sahun mambobinsu da nufin ladabtar da sojojin da suka yi juyin mulkin 24 ga watan Mayu a Mali. Matakin da Faransa ta ce shi ne ya ba ta ƙwarin gwiwar dakatar da ayyukan sojan ta har zuwa lokacin da sojan Mali za su mai da komai na gudanar da al'amuran mulki a hannun gwamnatin farar hular da za ta shirya zaɓe a shekarar 2022 kamar yadda aka yi alkawali. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Suleiman yanzu kuma bari mu sake komawa Najeriya inda ake kiraye-kirayen a bayar da himma wajen taimakawa mutanen da rikicin Boko Haram ya ritsa da su kamar yadda wata kungiyar ta dukufa wurin yi. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda da wannan rahoto na musamman. wata gidauniyar da ke tallafa waɗanda gingimu ya shafa da ake kira bsf a takaice ta tallafa iyalan wasu hakimai da labanai har sittin da ɗaya rikicin boko haram ya latsa da su an dai so mara gingimun yayan kungiyar boko haram ne a jihar borno wanda ya sanadiyar salwantar rayukan mutane da dama da kuma dukiyoyi masu ɗimbin yawa wanda har ya haifar da tarwa ƙananan hukumomi guda ashirin da hudu cikin guda ashirin da bakwai da ake da su a jihar borno gidauniyar da ya ta samar da kayayyakin abinci ga iyalan waɗannan mutane sittin da ɗaya da injunan niƙa da ƙananan kajin kiwo da dabbobi da kekunan ɗinki da kuma kayan noma gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya da yaba wannan gidauniya game da irin wannan tallafi da ta kawo al'ummar jihar borno sannan ya alkawarin ba da naira dubu ɗari biyu ga dukkanin iyalan waɗannan mutanen da wannan iftila ya ritsa da su dukkanin waɗannan mutane sittin da ɗaya daga masarautar borno suke da kuma suka fito daga ƙananan hukumomi goma sha ɗaya da ke ƙarƙashin masarautar shehun borno alhaji abubakar umar gabe ibn el kanami wanda ma ya bayyana godiyarsa game da irin wannan taimako kamar haka lokacin da mun yi su magana muka rufe su cewa ga hakimai mu da yawa an kashe mu da manyan mutane da talakawa da malamai yawa an kashe sai muka rubuta musu cewa muna cikin damuwa kuma muna neman taimako domin da su an kure su a gidan haya ba sa iya biya school fees na yara da kuma rayuwa zaman su din ya zama musu wahala sun bar kauyukan su an kone kauyukan su an kone dukiyan su suna cikin wahala kuma mun gode duk wanda abu ya kaga wanda ba 61 of them tun da wannan duk an taimake su da kayan aiki kayan abinci ita ma daraktan wannan gidauniya professor na tanko ta ce sun zo ne don taimaka iyalan waɗannan mutane da rigingin boko haram ya raba su da iyalansu wanda kuma yanzu hakan za su taimaka iyalansu. Ta ce za su yi kokarin ganin cewa sun sa yara guda 600 da suka kai matakin shiga makarantar firamare a makaranta kuma sun samu jaka da takardu da kayayyakin karatu zai taimaka waɗannan yaran don su zamo masu dogaro da kai nan gaba to ko mai iyalan waɗannan lawanai da hakimai ke cewa ne game da wannan tallafi da suka samu ibrahim muhammad yanzu mutane sun galabaita da yawa sun rantsu ba abubuwan ya zo ya birkice gaba da da kowa zaman inda inda yake yake sa yake sa yana ciyar da kansa yanzu wurin su a kamfu suke wurin su a gidan yan uwa da arziki suke saboda haka irin taimakon nan yanzu shine lokacin sunana fatima alkali daga iri mari na da daga cikin wanda kuwa sa mai gidanki ne ko mai gidana ne alhamdulillah mun gode musu a baya mun sha wahala sosai saboda rashin mahaifinsu da muka shiga ciki ga yara suna zuwa makaranta ga abubuwan yau da kullum amma yanzu da muka samu taimako mun gode mun gode wannan rigingimu na yan gungiyar boko haram da ya salwantar da rayukan jama'a da dama ciki har da mata da kananan yara haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 16 25 da kuma 31 A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba duniyar Amurka, Mahmud Gareka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Joe Biden ya kai ziyara a Oklahoma don halartar taron tunawa da kisan kiyashi da aka yi na nuna warin launin fata akan al'umma bukaken fata a garin Tulsa. Lamarin da ya sanadiyar asarar rayukan mutum uku da lalata daukacin arzikin yankin. Yau batun da za mu tattauna kenan a shirin duniyar Amurka na wannan mako. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To a shekarar 1921 Greenwood wani yankin bakaken fata Amurka yan asalin Afirka ne da ke garin Tulsa. Ya kasance yanki mai cike da ababen ci gaba, yana kuma dauke da wata unguwa da ake kira Black Wall Street. A shekarar ta 1921, wani gungun mahara da suka samu taimakon 'yan sanda fararen fata sun farwa wannan yanki na Greenwood. inda suka kona shi kurmus lamarin da ya sa ɗaruran mutane suka rasa mahallansu wannan mummuna al'amari ya kasance wani bakin tarihi da ake yawan ɓoyewa cikin gwamman shekaru wasu 'yan asalin kilsa ma ba san wannan labari ba sai yanzu a cewar demetrius williams wani mazaunin yankin na tulsa a ranar talata shugaban amurka joe biden ya kai ziyara cibiyar adana kayan tarihi na greenwood shine shugaban amurka na farko da ya je taron tunawa da wannan hari na tulsa wanda ya cika shekara 100 da faruwa ya ku yan uwa na amurkawa abin da ya faru a lokacin babure ba ne kisan kyashi ne in ji biden wanda ya hadu da mutum uku da suka rage a raye cikin waɗanda suka tsira daga harin na tulsa waɗanda duk shekarunsu sun haura ɗari You are the three known remaining survivors of a story seen in the mirror dimly, but no longer. Ku ne mutum uku da aka sani waɗanda suka rage cikin waɗanda suka tsira daga wani labari da ba a magana a kai. Amma ba zai yiwu ba daga yanzu kowa zai san labarinku Biden ya ƙara da cewa. Yayin da aka fi mai da hankali kan yadda ake nunawa da launin fata a kaikaice da ballar fitikar Black Lives Matter da ke nuna muhimmancin rayukan bakaken fata. Kisan kiyashi da aka yi a Tulsa abu ne da ake ta lullubewa. Records were actually removed from the you know, city hall, removed from the library. They deliberately covered Steve Phillips na kungiyar Democracy in Color kenan yake cewa an share wasu bayanan tarihi a zauren taron birnin da ɗakin karatu. Da gangan aka yi rufa-rufa akan wannan al'amari. kuma har yanzu ana yunkurin ɗaukaka batun wari launin fata da nuna fifiko ga fararen fata a wannan ƙasar shekara ɗari bayan kisan kyashin na tulsa ana ci gaba da nuna wari launin fata ga baƙaƙe wasu alƙalma da gwamnati ta fitar su nuna cewa arzikin iyali ɗaya na farar fata ya ninka na baƙar fata sau takwas giɓin da annobar covid-19 ta ƙara faɗaɗawa amma shugaba biden ya bayyana wasu matakai da za su ɗauka da rage faɗin gibin ta hanyar kashe biliyoyin daloli a yankunan marasa galihu da kuma ba da kwangila ga kamfanoni mallakar ƙananan 'yan kasuwa sannan za a cire wasu dokoki biyu da tsohuwar gwamnatin trump ta kirkira waɗanda suka takaita damar samar da daidaito wajen raba gidaje sai dai biden bai ambaci batun biyan kudaden diya ga waɗanda suka tsira daga kisan kyashin na tulsa ba ko yadda za a biya amurkayan asalin afirka kudaden diya kan bautar da aka sa kakanninsu. Reverend Robert Tana limami ne a cocin Vanon AME. It's hypocritical for us to go out around the world and try to demand other countries treat their citizens right and, and to be fair. Yace munafurci ne mu je wasu kasashe a sassan duniya muna neman su rika kyautatawa jama'a su yayin da Amurka bata dauki hanyar yin adalci da amincewa da kisan kyashi mafi muni da aka yi a tarihin ƙasar ba. Wannan ziyarar ta Biden na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan conservative da dama a jihohin Amurka ke kiran da a samar da sabbin dokokin zaɓe inda suke ikirarin cewa hakan zai rage magudin da ake yi a zaben yayin da 'yan democrats suke ikirarin cewa mataki ne da 'yan republicans suke so su ɗauka don ya zama abu mai wuya bukaken fata da sauran tsirarin al'ummomi su yi zaɓe sai dai biden na shirin naɗa mataimakiyarsa kamala harris don ta shugabanci wani yunkuri na faɗa 'yancin yin zaɓe. masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma jiko idan allah ya kama mako mai zuwa yanzu kan a madadin patsy da kuswara da julie latest gresham ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya Kafin labarai a takaice ga Yusuf zai karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuka turo mana ta imel. Saƙonmu na farko ra'ayinka ne Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a, ka ce, ci gaba da kai hare-hare da 'yan ta'adda ke yi a wasu sassan jihar Katsina wato jihar shugaban ƙasa. da wasu jihohin arewacin Najeriya hakan wani abin takaici ne kuma rashin iya mulki ne na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Haka zalika Ado Salati goma ga annabi Rijau cewa ya yi. A duk lokacin da na ga 'yan gudun hijira sai na ji hawaye suna zubo min ganin cewar suna cikin wani mawuyacin hali. Don haka ina roƙon Allah da mahukuntan ƙasanmu da su taimaka wajen ganin sun inganta rayuwar 'yan gudun hijira su fitar da su daga cikin wannan kangi. don wallahi idan ba ɗauki wani mataki ba a kan 'yan gudun hijira hakan zai haifar da mummunan bala'i ga ƙasar. A ƙarshe ina fatar an fahimci me nake nufi, Allah kuma ya kawo muna zaman lafiya a ƙasarmu da ma duniya baki ɗaya. Shi kuwa Salihu Isa Fana, ƙaramar hukumar Kamba a jihar Kebbin, Najeriya, cewa ya yi Salam VOA Hausa don Allah ku gaya ma gwamnatin tarayyar Najeriya cewar ya kamata su ɗauki matakin gaggawa akan wannan kashe-kashe da 'yan kungiyar ipop suke yi akan al'umma ganin cewar abin nasu ya fara wuce makaɗi da rawa don kuwa 'yan kwanakin baya sun kashe tsohon mai baiwa shugaban ƙasa goodluck jonathan shawara ahmed gulag yanzu kuma gashi sun kashe wani alkali a jihar Enugu. Allah dai ya kawo muna ƙarshen waɗannan matsaloli baki ɗaya Allahumma amin. Shi kuwa mai wasiƙa ta gaba cewa ya yi, Salam ya Hausa, don Allah ku faɗa wa gwamnatin shugaba Buhari cewar, wai don Allah mai talaka zai ji da shi, ya ji da tsadar rayuwa tsadar abinci da rashin tsaro ko kuma ya ji da wannan talauci da yawa a cikin jama'a don Allah wannan kafa da aka bude ta intanet wanda mutane za su cika don samun tallafi baya aiki akwai bukatar a taimaka a gyara shi don mutane su samu damar aikawa da nasu takardu daga ƙarshe muke addu'a Allah ya cika nufi na alkhairi saƙo daga kawu mai ruwa bajoga da Muhammad mai kayan miya Gombe. karkare ga Maryam ta sake dawowa don bitar labarai amma a takaici. Daraktan Hukumar Lafiya ta Duniya a Afirka, Dr. Matsidi Somoyeti, ta faɗa a wani taron manema labarai da aka yi ta yanar gizo a jiya Alhamis cewa Tabbas akwai barazanar barkewa annobar COVID-19 zagaye na uku a Afirka kuma barazanar na karuwa. Gwamnatin shugaba Biden ta ɗorawa wasu ƙungiyoyin jin kai shida nauyin ba da shawarwari a kan baƙin da ya kamata a bar su su zauna a Amurka maimakon a tasa ƙiyarsu su bar ƙasar cikin sauri bisa ga umarnin gwamnatin tarayya mai nasaba da lokacin annoba da ya hana mutane da yawa neman mafaka. Ana sa ran manyan ƙasashen duniya bakwai za su cimma yarjejeniya nan ba da daɗewa ba akan mafi karancin haraji da ake sanyawa kamfanoni a cewar ministocin kuɗi daga faransa jamus italiya da spain a yau juma'a gabanin taron shugabannin kasashe masu karfin tattalin arziki da za a yi masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe da fatan za a sake lalubo mu a shirinmu na dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya yi daidai da karfe 8 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin. Da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington nake ce da ku mu huta lafiya.